Thank you. hello alhaji salisu na hajiya rahama lafiya alhaji salisu kuna tare da alhaji ne alhaji salisu a'a kan to alhaji salisu babu lafiya maza maza ka zo gidan nan yanzu dan Allah isa wuri ka zo babu lafiya to to ga nan zuwa ga nan zuwa hajiya hajiya rahama ce wallahi akwai matsala akwai alhaji sarajani tun da ya fita bai dawo ba bari je gidan da dole abu kuma bai kyaji dole mu kyaji ai dole dole alhaji me ke faruwa ne tun fitar da alhaji ya ce zai yi ɗazu cewa karfe takwas na dare za su haɗa gidan shakatawarsa shi da najib to tun wannan fitar har yanzu bai dawo gidan nan ba mun buga waya mun buga waya a rufe ina shi najib ɗin yake shi ma baba fa najib ɗin waya shi a kashe ne da ta zai ke ta kira ya ki shiga ya yi wa shi hajiya abin da ya fi dacewa mu yi shi ne mu garzaya mu je gidan shakatawar mu ga me ke faruwa um, kira mu a gida ko da bayan fitan mu za su dawo sai mu ji abin da sai ke mara waya alhaji ina ganin yana da kyau a sanar da dpo saboda sanar da shi zai yi amfani kaga za a gaggawa daukan mataki a kai sanar da shi za corporal sir search site. okay sir sergeant sir duba ko ina ciki okay sir ban ga kowa ba ba kowa a ciki kin tabbata babu kowa ciki ba kowa an ka dai ba kowa gidan a yi shuwa ba kowa yes sir a uh, corporal yes sir ka yi sacin ko ina babu ko kare da sai dai mai gari a waje kira mana mai wato jama'a wai me yake faruwa ne ku ga mun me yake faruwa taimaka min a duba ko ina a je a sake dubo mutum sai ya ya da Allah ba abun gani ba ne Salamu alaikum. Alaikum assalam Baba ya ga ya waje ka ce mana Alhaji na ciki. Eh, yana nan. To ya kai mun shigo ba mu sabe shi ba. Watan zan kai daɗe alhaji shi ya aike ni na je in siyo masa tsire da na siyo tsiren na zo na ajiye tsiren ban tarar da shi ba sai na ajiye na kama hanya na koma barkin aiki na kuma bai fita bar gidan ba a bai fito ba ah sergeant yes sir duba min naman mu magana ko an ci okay sir an kai ba ci ba da shan za ka shigo da shi a gadi na za mu tafi da kai police station yanzu to tun da kai ne mutum na karshe da ka yi gaya mana cewa kai ka kawo wannan nama kaga kai ne kai magana shi kenan na karshe so mun je za ka yi mana bayani sergeant yes sir a wuce da shi station ranka ya daɗe wanka ake min mai kamar jirwaye ni fa ban san da wangarin boye amarya ta kashi a mota na rasa ya zan yi kuma ah ofisa do Allah do annabi kar mai tuyan manta da albasa akwai yaro da ya biyo alhaji shi na ji suka za su haɗu a nan yana ina to ai kusan abin da ya samu alhaji shine ya samu najib saboda na yi ta buga wayarsa na yi ta buga shi ban samu ba alhaji wannan aikin mu ne ka bar mu tafi da shi zuwa station za mu dauki su bayanai da gare shi sergeant yes sir ha ba da kai dade inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kira kaddara wani gari da raban giya me yake shirin da me yake da alhaji Yeah, we are Talat. No complaint. ganin ka zo road block ne kana mana waya ina zo ina zo ina zo bari kira ina kira ma ya kuri da Allah wallahi wayar ce mai muhimmanci to to ka bude mana budin ka budo bude bu bude bu magani menene a cikin budin ka wallahi ka bani wayar ce very ba komai a cikin Yes, what is? Hey, hey, hey! Honestly, we under it. We under it. Move, we saboda haka nan kai da ke ni iya irin waɗannan abubuwa dai da ka ganna a jiki dai kawai dai makaddari ne kawai za ka mai ta mana abin da ka faɗa yanzu ko cikin ka sai ya gaya ma pd ya gaya ma zan iya mana ran kai daɗe wata rana bayan sallar isha a gidan alhaji na saukan baki barka da zuwa na biye da kai barka da sauka babban giwa aljanna mai masoya da yawa gajere tarin Allah gajere kullun Allah Allah baya gajeren banza barka da zuwa gajere kullun Allah to to mai kullun nan kenan eh. ya alhaj alhaji akwai zan <laughs> a ɗebi tsire mai kulli-kulli ya hujjaji Haji Najib. Fari mai fara a ne a sakare ba kai farin banza ba Haji Najib. Allah ji Najib ikon Allah. Haji Najib. Haji Najib ikon Allah. To, sauka lafiya. Sai riƙa shi. Au, to, <laughs> ko dai da biyu, karuwa ta taka mata aure ta ce da biyu na taka ta. Kuma ina gaishe ka alhaji kuma har da sheka ni ka watsa ni. kamar yadda mai ara koma baya ya alhajin Allah ya alhajin Allah salamu alaikum ya wujen zaɓo ya iso ya alhaji ya alhaji na dawo alhaji ba mamaki ya zagaya alhaji da hikima wata ɗan zazzage abin da ya ce ɗora wannan shimfiɗa ba <laughs> bari an ajiye a nan ba na ajiye masa a nan saurare ga ba mu koma bakin aiki na ne ran kai ne daga wannan rana har ka yau ban ƙara ganin wani ya shiga gidan nan ba ban ƙara ganin fitar wani ba ban kuma ƙara ganin alhani da idanuna ba sai ma'aikata da suka zo suka taho da ni nan aka yi ta da aka yi ta rubuza ne da kasan an samu aurakin jaki shi wani na jibin waye shi shi najib shi ne babban yaran alhaji kuma kusan kullum suna tare ɗansa ne ko ɗansa ne a me haɗin kashi da fura ba ɗansa ba ne yaransa ne ya yi muku bayani a ranka yare har yanzu ba mu samu wani cikakken bayani da muka gamsu da shi ba bakin shi najib kada ka mai da mu ƙananan yara ko ka mai da mu da su sa karkaro kai aka samu da gawar alhaji siraju a cikin bundin motarka kana so gaya min cewa gawar ita ta sanya kanta da kanta cikin ka. ko ko ya kai gawar ta shiga cikin buɗin motarka da kake tunanin zan kashe alhaji siraju tun da shi ya rufa min asiri da ni da dangi na gaba daya shut up don't be stupid za gaya mana gaskiya ko sai na saƙi mai da kai lilo Allah bai na faɗi iyakacin gaskiya abin da na sani ke da wallahi kamar yadda aka ga gawan alhaji siraji a lokacin da aka tsare haka ne ma na ga gawan wallahi a lokacin um haka ne ina ganin ka kyale shi tare da mu wallahi taurin kai yake da shi ka bar mu mu sake lullusa shi don ya faɗa mana gaskiya ranka ne najib so kana so ka warshe mu ko to ka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah me ya faru tsakanin kai da Alhaji a wannan daren abin da faru na kasance ɗaya daga cikin ma'aikata a kamfanin shi Alhaji Siraju baya ga haka soya mai karfi ta kulli tsakanina da ita 'yar Alhaji Siraju wacce haifa wanda har an zuba magana aure tsakanina da ita dalilin haka alhaji siraji ya yi min alkawarin wasu kuɗaɗe masu yawa muke alkawari da shi a daren zan zo in karɓa a nan gidan shi na masaukin baki ranar na taso daga gida na tau na zo na shi tun daga nan ban zube ko ina ba shine sai na wuce gida kai tsaye je na mahaifiyata da na suna jira su ga abin arzikin da na dawo masu da shi sai na gaya mahaifiyata cewa ban samu ganin alhaji ba amma ya mun text cewa in dawo wa gari da safe in same shi a gida mahaifiyata ta yi addu'an allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi daga nan na wuce na tafi na je na kwanta na kuma saka wayata a caji saboda safiya um, to lokacin da ka sa wayarka a caji wayar tana kashe ne ko kuma a'a tana kunne tun daga gidan alhaji da wayar ta ɗauke hakan ta ta zo sa ta a caji ta ga a kashe take ke a ah, najib lokacin da ka je gidan alhaji babu wanda ka gani babu babu wanda na gani <clears throat> na ga mai gadi na ga mai gadi amma ni da shi ba mai wata magana ba saboda lokacin ta ta kokarin yadda za a yi waya kuma wayar ta ɗauke kaga ko magana ba mushi ba dai shi kadai na gani a ipo sa ku yi kokari ku gama tattara bayananku abinda kuka samu ku turo mu saboda zan tura zuwa komisar department ɗansa ɗansa kai saurare ni kai nan ba gurin kuka bane ka saurare ni na ce kana jina bakin duhu ne mai sa zubar da kwallaye alhaji siraju Allah gafarta alhaji siraju ta jama babban abin da yake cikin tuwo a ƙarya shi ne yadda aka samu jiddu a cikin wannan al'amari tun duniya ke dama an ce mutum tara yake bai cika goma wani kai na yi mamaki samun na jib dungu cikin wannan ala. amma na jib ka cuce ni ka kasar rayuwata ya Allah na roƙo ka kai gaggawa ɗauka mun fasa ka abin da ya mun saboda haka ne hajji ya yi sanya na ɗauki lauya ƙwararre wanda zai bi mana haƙƙin wanda ba zai yi da wata mana da za a yi haba na ji laifin mai na maka a rayuwa na ji mai na maka ka saka min da wannan abu <laughs> Oh oh Zuwaira, kin ga wannan lamari? Kin ga wannan lamari da muka shiga? Muna roƙon Ubangiji Allah ya yawa wannan abu ruwan sanyi mu samu sauƙi a cikin wannan harkar. Abu. Mu samu kubata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato babban matsalar ma ita ce da aka kama shi da gawon ubangidansa a cikin mota. aka kuma nemi wayarsa wayarsa a kashe ba a same shi ba haƙƙinsa da suka kama shi wannan ni kaina ne ina tunanin yadda za a dafa wannan lamari shi ne abin tashin hankalin gashi kuma mu ga Allah muka dogara sai kuma kai da kake wa mahaifin waɗannan marayun yanzu menene mafita ni abin da ke gani abu guda ɗaya rage mana sai dai mu je a yi ƙoƙarin yadda za a yi a samu lauya hmm? lauyan ma ba ƙaramin lauya ba babban lauya wanda ya san aikin shi shi ne kaɗai muke ganin allah ubangiji sai ya taimake mu ko allah ubangiji zai kwatar mana da yaran nan umma hmm? kun ga ko addu'a uwa akan ba ta da hijabi ga allah subhanahu wata'ala mu dukufa akan addu'a mu kan mu za mu taimaka ne amma abin da yake taɓa min zuciya maganar lauyan nan da Allah muka dogara sai kuma shi bai tallafa mana kuma ga shi yana hannu yanzu yaya za a yi kirin me yasa hana a tuntuɓi mijin safara'u ta wajen kogomarka daga mijinta ma loya ne to ta yaya haka za a yi kuwa ko da ba a nan garin yake ba da inda duk yake lauya duka lauya ne in kuna da waya a buga wa ita safara'u mu yi magana da ita a gaishe ta a sanar da ita abin da ake ciki da dan wata halin da ya shiga ina da lambar ta ina ganin a kira ta buga mata waya zuwaira abin da ya saba na sai kin dinga koke-koken nan kuka ba zai yi ba wallahi bai magani to ba ya ne ko ga Allah ba zai yi ba mm-hmm. amu amu yanzu na daina ana zuwa ko ina ba daman da niyya dan neman kuɗin nawa babu yau to kuma ka zauna a gwanda ka rinka zuwa ah, in rinka zuwa ina Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Safarau. Na'a? Akwai wata matsala ce babba da ta taso. Ga kawu zai miki magana. To. Ba ni ita. Salamu alaikum. kawu lafiya eh ba kalau ba kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwan naki eh najib shi ne shiga cikin wani tashin hankali subhanallah duk cikin duk dukkan mu a cikin tashin hankali muke a motarsa ne aka samu gawon ubangidansa gawa kuma kawu garin yaya mm mm duk ba haka bane da aka samu gawon aka kama shi aka ce shi ya kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to muke kokarin yadda za a yi ya fita me gina kina nan tuko eh yana nan to yana kusa yana nan to ba shi waya bari na ba shi waya ai ai ba kuɗi ne sake buga mata na gaji lafiya ya shi da gobe Allah ya jagora Allah ya jagora kawo wannan shine barista faruk abokin aiki na to to to madalla madalla barista wannan shine kawo kuma malam bello sunan shi mhm, alhamdulillah wannan da mu da mu ne mu kuma da zuwa to madalla ne abin da ya sa na kawo kes nan shi barista faruk ya kware akan irin wa'annan cases din kuma kwadare ne sosai ya fi ni kwarewa akan wannan bangaren kuma zan iya tuna ya yi irin wannan kes din daban-daban ya kai kusan 40 da wani abu ko 50 ma amma alhamdulillah duk ya yi nasara a guda biyar kacal aka kada shi kisan kai ha guda hamsin. duk ya fitar da mutane sannan matalla to allah ƙara karewa allah daɗa karewa matalla kuma abin da ya sa na kawo kes nan ni dokar aiki ta hana ni na tsaya mishi saboda dan uwana eh, ne barista wannan dan uwan matata ne da haka na kawo su da su to alhamdulillah dama wannan kes ah, din ina da masaniya a kansa domin mun riga mun yi magana da shi a waya babu wani abin damuwa insha Allah to ma mahadalla sai a ƙara taimaka mana a ƙara taimakawa to sai dai akwai hanzari ba gudu ba ko ba haka ba abin da nake dubawa idan wannan abun aka zo aka yi shi to mu fa da aka gama nan haka an fa fito Eh, ba wa dan dan wani abu tare da <laughs> ba ba ba dan abun da dan ihsani babu shi wallahi sai dai ai dan Allah kawai kawai kenan ai babu komai wannan ni zan yi wannan abun ne saboda Allah ba na son ko kwaban ku za a yi shi saboda Allah kuma saboda zumunci eh insha Allah abinda zai faru kawai shine zamu ci gaba da tuntubar juna a waya kamar kafin lokacin da kotu za ta yi zaman farko to to kenan kuma zan je in ci gaba da bincike akan to madalla eh, madalla to ko da abubuwan waya ni da babu a hannuna ba eh, eh, da da da na dauka sai amun bayani Allah iya mana Allah ya taimaka zan ci gaba da bincike kafin to kotu ta zauna Allah ya sa ku gama da duniya lafiya thank you thank you very much all the best <laughs> to madalla to madalla madalla sunana barista faruk abdallah ni ne lauyan da 'yan uwanka suka ɗauko domin kare ka a shari'a da ake ta kisan kai da ake zargin kai mal najib domin mu samu cikakkiyar fahimta akan wannan shari'a zan so in san kai wane ne da kuma yadda alaka ta kullu tsakaninka da alhaji rasu. na kasance ni ne lamfari fari a cikin 'ya'ya guda uku da mahaifinmu ya haifa bayan ni akwai kanne na mata guda biyu sai kuma mahaifiyarmu mahaifinmu ya rasu tun daga lokacin da ya rasu muka suma fuskantar matsaloli a cikin rayuwa lokacin da ya rasu ya rasu ya bar mana gado na shago na kayayyakin provision da ake sayarwa bai daɗe da rasuwa ba kuma sai tilayi ya fada wa shagon da gobara shagon ya ƙone ƙurmus ba mu fita da komai ba a cikin shagon lokacin kuma ban daɗe da gaba karatu na digiri a fannin tsarin taswira na gina gina ba wato a architect tun daga wannan lokacin shikenan kuma Okay.